العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yi nguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu kammala bayani dangane da babban sahabin nan mai daraja ɗaya daga cikin gwaraza na alkur'ani tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu jihaduhu fi sabilillahi ta'ala a darasinmu na sittin da kida za mu taki akan bayanin jihadin da ya yi domin ɗaukaka addinin Allah bada a jihaduhu radiyallahu anhu fi makka jihadin abdullahi bin matsud ya fara ne tun a birnin makka indama jahara bil qur'an a lokacin da ya bayyana karatun alkur'ani a fili ya sa dama aka ce jihadi ba wai sai ka ɗauki makami ko takwabi ba idan ka yi wani gagarumin abu a cikin musulunci shi ma jihadi ne kamar waɗanda suke zuwa da'awa a ainihin kurmi ko kuma suna zuwa dazuzzuka ko ƙauyuka mutum ya yi kwana da kwanaki mai yiwa waɗansu ne suka ɗauki nauyinsa ko kuma shi ne ya ɗauki nauyin kansa da kansa wannan ma jihadi ne da wanda zai ɗauki dukiyansa ya bayar ko ya ɗauki iliminsa ko experiencinsa kwarewansa ya bayar dukansu jihadi ne domin lokacin da annabi yake zaune a birnin makka babu maganan a dauki makami a yi fito na fito wata rana sahabbai sun zo sun samu annabi ya yi filo da bargonsa a jikin ɗakin kaba yana kwance ko yana kishin gide suka tayar da shi suka ce irin azabtar wanda ake mana da wulakancin da ake mana da takura mu da ake yi ya cancanta mu ma mu rama mu ɗauki mataki sai manzo Allah ya gyara zamansa diris ya ce ku yi haƙuri kuna gaggawa ne wannan addini tun da addinin Allah ne to wata rana za a samu mace ita kaɗanta za ta yi tafiya daga dungu zuwa dungu tun daga san'a zuwa hadaramau kamar misalin a ce maka daga maiduguri har Legas za ta yi tafiya da daddare da rana ba ta jin tsoron kowa kowa ke tafiya ba zai ji tsoron kowa ba ko makiyayi ne sai dai ji tsoron dabbobin daji kada su farma dabbobinsa kuma kaga wannan zamani an samu kwarai da gaske mace ita kaɗanta za ta tashi daga Legas ta tafi har maiduguri ba mai tinkaranta amma yanzu kana talaka ka ce za ka yi wannan tafiya da ƙafa ina jin kafin ka je rabi ma kake ka za a yi in ba ka yi sa'a ba kake ka za a yi saboda babu zaman lafiya babu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma sai da aka wayi gari aka samu zamanin da annabi ya ambata a wancan lokaci kuma musulunci ya yazo a ko'ina saboda dama Allah tabaraka wa ta'ala ke kawo addinin sa yace walakinnakum tasajiluna gaggawa kuke yi sa a makka babu maganar jihadi na daukan takwabi a'a sai dai jihadi na tsaitsai kun sahabbai waɗanda suka yi domin ci gaban musulunci to ɗaya daga ciki akwai abdullahi dan matsud kamar yadda an yahya ibn urwa an samu ruwaya daga yahya dan urwa ana bihi daga babansa urwatu bin zubair yace annabi na matsudin kana awwala man jahara bil qur'ani bi makka abdullahi dan matsud shine farkon wanda ya bayyana karatun qur'ani a fili a birnin makka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda al bayt bayan annabi a cikin dakin kaaba shi ma annabi da ya bayyana bai kare lafiya ba saboda haka tun da ya sau da bai sake ba to sai ga abdullahi dan mas'ud shi kuma ya zo quraikun fi andiyatiha quraikawa suna daba daban da suke zama a cikin ɗakin kaba da ina ne da duwatsun safa da marwa saboda haka da ya zo qara'a shine da ya tashi sai ya karanta sura الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فقاموا إليه فضربوه suka tashi suka daka sai da waɗansu ka zo suka taimaka masa kwarai da gaske sai har kai ne za ka zo kana bayyanawa ba wanda ya isa ya bayyana to ya kaman kalman gaskiya ce a gaban shugaba idan mutane suna ta'ammuli da shugabanni ba koyaushe ne yake faɗin gaskiya ba ba karamin mutum ne zai tsaya ya dage faɗi gaskiya a gaban shugaba ba kowa idan ya je sai ga yayi laushi duk abin da ya ce kawai sai da ya ce yassa ko duk abin da ya falasa ya ce ranka ki dade haka ne zai ga baki kirin ya ce fari ne wani ya ce solma eh, kawai saboda duniya eh, Allah ya sauwake saboda haka yasa annabi ya ce ka faɗi gaskiya a gaban shugaba musamman wanda yake ja'iri wannan ma babban jihadi ne dun wani kundin bala zai yi daman ba daɗin duniya yake ji ban kun kake kima shi ya huta zai fada kuma sai gaba abin da zai faru tun wani ma zai ce da Allah ka yi tashi daga nan wannan shi bai san ma ake ta to duk Allah ta ka ba mu waje amma da ya fada in ya fada saboda Allah sai ga Allah kare shi saboda haka ya karanta alkur'ani yana ba sa son su ji karatun kur'ani ne to gashi ya karanta maganan Allah amma sun daka shi suka masa duka saboda haka ya kyale su domin saboda a lokacin musulunci bai da karfin gwamnati in ba ka da karfin gwamnati daman ba a ce kai karambani da yawa ba ya sama annabi ya faɗi matakai na ainihin jihadi da farko za ka yi da bakin kana da iko ko da makami in kana da iko eh, za ka yi da makami in ka ce wa mutum ya bar abu in bai bari ba kana iya wanka masa mari a matsayinka na jagoran kwamandan hisba ko a matsayinka na shugaba kwarai da gaske kana yawo da bulala kamar yanzu a ce gwamna ne yana yawo da bulala sai kawai ya zo ya ga wani yana ta yawo a kan titi yana ta birkita mutane ko irin masu cire salansa din nan sai gwamna ya fita da kansa da dorinansa ya rike shi kuna ganin gwamna yana tsala masa bulala ko uban wannan din ya isa ya je kwace shi ne ai ba mai magana kana ma mai ango kai za ka yi karambani ne ka je ba sai a hada da kai ba kuma a ce an cire ka to sai me ka gani to shi yasa shugabanni waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su iko a hannunsu su suke ɗaukan doka ya za za ga waɗansu ai gwamnonin su kan fito su taka da kafa in ya ce kar wani ya yi kaza wallahi ba mai yi ba mai yi saboda ki zai ɗauki mataki da kanka in za ka kai ƙara wallahi sai dai ka kai wajen Allah ta zan ko mutum baya da gaskiya ba zai kai ƙara wajen Allah ba to na biyu kuma sai wa'azi shine wanda muka samu dama amma wa'azin ma ba kowane wa'azi ne zaka zo kana fale-fale kana zagin mutane ko kana aibanta su ba a ka'idan wa'azi ko da mutum ya zo ya yi laifi to kaga ba za ka zo ka jire a kansa ba minti sha biyar ko minti talatin in ana irin wannan wa'azi ba zai amfani ba rai da gaske na ga mala yakubu a bayan gari ya zaga irin karfe goma ko sha daya kawai sai na zo na rike lasu yi ka na samun malam yakubu a gaba to zakani da allah ni me ya kai ni wajen garfe galaya ko gaba sai yanzu in sauka a kan sayan turfe shi gaba daya ko kuma ya sai yanzu yana magana ina ce ka gani yawwa wato wani kaza kaza ka faɗi sifofin da kowa zai gane cewa wa'azin kan nan ya kare akan wani ne to fa wani yana laifi irin wa'azin ba zai masa amfani ba Shi ne mushkila yasa za ka yi wa'azi ne kawai wato bugun 'ya'yan kaɗanya eh, bugun 'ya'yan kaɗanya saboda kome wa'azin ma za a bugo shi shi makaran kansa yakan bugo kansa ayan guba waliyai ba ne mun ce muku mu waliyai ne mato na ciwa-ciwa ne ba wani wanda za a gwada kika ce ga shi waliyi ne babu kowa da yana kokari yana fafutuka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ki ya san ainihin waliyinsa to idan wa'azi ya gagara to sai a koma ki a zuciya mu Najeriya inda muka yi sa'a shine ka iya yin wa'azi kowane irin wa'azi da mai kyau da mummuna ka yi ba abin da zai faru sai dai wani shugaban in ka taba ki ne to fa zai like ka kuma kai ka ja saboda in ka je lahira to za ku tashi duka sai ku yi bayani kai a ce ka kauce shi ma in ya so a ce ya kauce Allah ya muku shari'a amma akwai kasashen da baka isa baka isa kai wa'azi ba sai sun baka dama ko dan waɗannan abubuwan da na ambata daga farkon wa'azi na zuwa yanzu ina wata ƙasa ce wallahi ban yi san fada ba barai da gaske in suka ɗauke mutum ba za a sake jinsa ba sai dai a lahira hadu da shi ko ba abin da zai faru saboda haka kun ga mu Najeriya muna da wannan gata ya sa ma shaƙiye suka yi yawa a Najeriya da ja'irai iri daban-daban amma dai ta wani gefe an ba da dama in kana son ka karantar da mutane za ka iya karantar da su in kana son ka koya musu tsageranci a wajen wa'azi ma duk za ka iya koya musu najeriya ba mai daukan mataki a kanka ba don haka ba ba yadda za a samu masu bindiga suna kaiwa hari masallatai ko makarantu ko waɗansu wurare makamantan waɗannan sannan na uku shine wanda in aka giya zuciya shi kenan to kaga abdullahi dan masud ya dauki na biyu nan tunda ya fito da baki ya karanta alqur'ani kuma laraba da dama ana karanta musu alkur'ani da yake yaren su ne suna ji waɗansu wurare ba sa fahimta amma waɗansu wurare suna fahimta tunda an ce arrahman allama alqur'an khalaqal insan allamahu albayan wannan ba sai an yi dogon bayani ba وشهد رضي الله عنه المشاهد كلها sannan kuma abdullahi dan matsudi ya halatti wuraren yaƙi daban-daban ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi wa kahida mawaqifa katira kuma an samu gwagwarmaya iri daban-daban kokarin da ya a gaban annabi amma saboda yana da yawa yasa ba sai ya ambata mana duka ba minha al-yarmouk wa ghayraha ya halarci yaƙin yarmouk da kuma walansu yaƙe-yaƙe bayan manzon Allah wa huwa alladhi qatala aba jahlin yawma badr Abdullahi dan Mas'ud shi ya kashe ko ya karasa Abu Jahal a ranar yaƙin Badar a shekara ta biyu bayan hijira ba da ma asbatahu ibn Afra bayan 'ya'yan Afra guda biyu su ne suka cikin masa amma wanda ya karasa ki shine abdullahi bin Masu. kuma daman daga cikin waɗanda suka daka abdullahi don masu da ranar da ya karanta alkur'ani cikin ɗakin kaba hada abuja Hada jahal har to ga bayani nan ana bi ubaida kwala-kwala abdullahi abu ubaida yake abdullahi masu masud radiyallahu anhu ta intahaitu ila abi jahal ya ce yakin badar ya yanko mana labarin da bai dauko daga farko ba ya ce karshe kawai ina yawo sai gani ga abu jahal wa huwa tsari yana kaye kore da ya riga an jefar da shi a kasa ba zai iya tashi ba amma kuma wa huwa ya zubun nasa bai saife yana kwance amma yana rike da makaminsa ba wanda ya sai je kusa da shi saboda shi bayan matsayin da ya samu cikin ƙuraishawa ba haka kawai ya samu ba jarumi ne inda yaƙi gaba da gaba ne ba za ka iya da shi ba sannan gashi yana da dabara yana da kuɗi yana da jama'a doka ga wannan faɗa da su a hankali yana kwanci an kake shi ba zai iya taki ba amma da takwabinsa a hannu yana koran mutane fakultu ni kuma ina zuwa kansa sai na ce alhamdulillah illazi akhzaka ya wallah na ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tozarta ka ya kai makiyin Allah kowa ya san irin sharri da makirci da dafisa wanda abu jahal ya yi wa manzon Allah da musulunci gaba daya saboda haka ya ce ya kai makiyin Allah Allah ya tozarta ka ga shi ne yanzu ki ga hannu qala hal huwa illa rajulun qatalahu qaumu yace ai ni ba to zartani ba yace waye to zartani ke ba waɗansu su mutane ne suka zo suka kashe ni mutane na su suka kashe ni yace ai babu to a cikin wannan na san ku kun san ni kaji fa yana yayi kusan mutuwa amma kuma yana da bakin magana kwarai da gaske yace da nadi ya bada wannan amsa fa ja'altu atanawaluhu bi sayfin li ya kasance yace sai na kasance kawai yana amfani da takobi na in ya kawo ni ma sai kawo shi yana kwance amma ba wanda ya sai ya dab da don zai karbe kafanka yace ni ma ina kai masa takobi yana kokarin kare kansa fa asabtu yadahu hannun da ya rike takobin sai na samu sai na buge kana da kuhu shine sai takwabin sa ya fadi ya fadi a can gefe wanda ba zai iya daukawa ba fa kasuhu sai na rike takwabin sai na ce to yanzu kan na rike kai yaya ya ce ni na riga na faɗa maka ainihin na san ka kasanni kuma na san lokacin da kake bawa nake ka. don ka kake ni ba abin burgewa ba ne ya ce kai ne ma za ka je kana alfahari ka kake babban mutum kwarai da gaske su manyan mutane tun zamanin jahiliya haka suke eh. za ga wani ma ya gada gadon ma da ya yi kame-kame ne amma sai ka ji ya kishin gida ya ce ya ce wai mu yan bauchi ba mana haka sau haka muku haka karya kawai eh sau haka muku haka haka gama da ku ai ko da gado ne inda kai baka gada ba baka samu ba ai ba a gadara saboda saboda waɗanda suka hau matsayi ko suka yi ba su cika gadara ba sai idan ya kama ba can bayan mun karanta lokacin da aka zo ana magana an nada kwamitin wanda za su hada Kur'ani ana tsammanin Abdullahi dan Mas'ud shi za a bashi shugabanci ba a bashi ba kuma cikin kwamitin ma baya ciki aka zo ana ta guni shi ma an tumbira kiransa ya baki ya ce sun san na fi su din da karatu ne ya ce na su tun da ni da annabi ya ce karanta masa ƙura'ani ni da kaza da kaza da kaza amma daga baya da ya gane cewa abubuwan da ya fada akwai gyara a ciki sai ya ce sai dai sun fi ni daraja ni dai ban fi su alheri ba inda wajen karatun Kur'ani ne shi kenan dama za a iya samun mutumin da ya fi ka hadda amma wajen tsoron Allah ko bai kai ka ba ko ba ka ba ne don hmm. zai ga gardi wato gardaman da yake yi wa ayoyi mamaki za ka fi kuma kana taba ki zai yanko maka aya kana taba ki zai gida ya maka aya amma kuma ya fi kowa gardama wajen biyayya ga abin da ya za ke ce gardi mai gardaman shiga aljanna eh. wani gardin kuma dan bariki zai ta dariya ya ce ga munan eh <laughs> Allah ya kyauta na'am yaje da na rike takwabin qadarabtuhu bihi hatta barada yaje tunda ya wahalar da mu bai kamata ba ta lokaci ba yace kawai ne masa kyakkyawa takwabin nan sai da ya sanyi kalau menene ya sanyi kalau shine ya tafi ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى sai na fita na tafi wajen annabi. وجه النبي وكأنما أقل من الأرض kai ka ce ina tsalle a bayan kasa wato yayi maza maza ya je kun ga abin da ya faɗa din haka ne yace kai zaka je kai alfahari da ka kake ne kuma abin da ya faru kenan shine maza maza ya je faɗa wa manzo Allah fa akhbartuhu na baki labari faƙala sai annabi ya ce wallahi lari la ilaha illahu ya ce na haɗaka da Allah tsakani da Allah abuja hali an gama da shi saboda a filin yaƙi ba cika gane shi ba irin shiga jaruma wanda yake kwarai da gaske ba cika gane shi ba ba ga yanzu kana ganin yan wane ne kame-kame yin za a yi hawan sallah wani yanka kaga ya yi shiga za ka gane shi ina ba za a gane shi ba a gefe kuma yana jin gihu ana barawo sai ya rasa yadda zai ya gudu da zai ji karan bindiga a wani wuri a ba mana ai wajen gaje shi tsere tsere za ku ta yi da shi ya za mu ce duk waɗannan shigan ganna barazana ne nana ce barade to a wajen yaƙi to ake kira barade ko mutum ya ko kowa ya gudu su ba sa guduwa a ka'idan bara dai sai dai aka ke so amma ba sa guduwa saboda sun ce duk waɗanda suke guduwa a wajen yaƙi mata ne ya sa ma an je waje mai hatsari sai eh, an je waje mai hatsari za su ke malam babin gida koma baya da Allah yawa sai dama bayan magaji eh. na'am sai ne annabi ya hada ki da Allah a wata ruwaya yace masa tsakani da Allah yace kwarai da gaske yace tsakani da Allah Abu jahali ne kun kake ki yace kwarai da gaske tsakani da Allah yace kwarai da gaske yace mu je gani to malaman fike sun fitar da matsala musamman a kotu wani abu za a iya saka kai sau uku a ce karan zai sau uku billahi allazi la ilaha illa filin nan da ake rikici a kai nawa ne billahi allazi la ilaha illa filin nan da ake rikici a kai ko gidan nan nawa ne in kai sa hukushi kenan sai alkali ya rubuta kawai a sa hannu sai a buga maka sitama baka in karya kai ko to kafin ka bar duniya sai ka gani a kwarai da gaske ai ka riga ka gama wa kafa billahi shahida ai duk wanda ya kafa shaida da Allah shi kenan magana ta kare amma haka kawai ba za a taba ka ce Allah shine shaida na ba a nan kafin ma a tsallake na ya kamata a mammare ka dun ba fadin haka ka bari sai alkali ya sa ka ba kuma haka kawai za ka ce Allah shi ma shaida na ba ne in za ka kafa shaida da Allah to sai kai randuwa an gani na'am kala fa kama ma'i sai annabi ya miƙe tare da ni hatta kharaja yamshi ma'i hatta qama alai yana tafiya tare da ni sai da muka je sai na gwada masa faqala yana ganin sa kuwa ya ga gawan sa yace alhamdulillahi allazi akhazaka ya adu wallah yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kunyata ka ya kai magiyin Allah هذا كان فرعون هذه الأمة وأنا كنت فرعون وأنا الأمة kuma kana iya karantawa haza kana fir'auna hadhihi al-umma wannan shine fir'aunan wannan al'umma رجاله ثقات وأخرجه أحمد وأبو داود مختصرا والبخاري بنحو هذه الأرقام نعم ومات طاغية تحت حذاء ابن مسعود saboda haka wannan wanda ya ƙetare iyaka shine at ya mutu a karkashin takalmin wa abdullahi da masu tun da shi ya karasa shi to kaji dalilin da ya sa aka ce abdullahi masu mas'ud shi ya kashe shi amma shi karasa shi yi. kuma bayan an yi wannan sai manzo Allah ya ce to tunda kai kokari ya ce to duk kayayyakin yakin ka cire ya zama naka wannan shi yake kira sa salbu aw an-naqlu yasalunaka anil anfal qul anfalu lillahi war rasuli Eh, jam'u nahlin shine al'amfalu saboda su manyan mutane kayayyakin su yana da tsada za ga hada su zinare da su menene to an ba da dama wa shugaba yana iya ba da dama ma waɗanda suka tafi jihadi ya ce duk wanda ya kashe wani to salbudin nasa ne gaba daya eh, mun karanta a kitabul jihad ko eh, wannan kenan min mawa'izihi radiyallahu anhu ga wa'azozin da ya gabatar da hudubobi da jawabai عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول عبد الله بن مسعود ينا وأبي ومتانيتي إذا قعد يذكر وتلوكة ليزونا ينا وأبي يتي إنكم في ممر من الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بكتا ومن زرع خيرا فيوشك أن يحسد رقبة ومن زرع شرا فيوشك أن يحسد نداما ولكل زارع مثل ما زرع لا يسبق بطيء بحق ولا يدرك هريث ما لم يقدر, ما لم يقدر له فإن أوتي خيرا فلله أعطى ومن وقي شرا فالله وقى na فالمتقون سادا والفقهاء قادا ومجالسهم زيادا wannan jawabi na farko kenan lokacin da ya fada in kiyaye yace innakum lalle ku dinnan fi mamarrin min al-layli wan nahar yace kuna kudewa cikin dare da rana dare na zuwa ya tafi rana ma ta zo ta tafi kwanakin duniya kenan sai ajalin mankusa a cikin ajalin da yake raguwa ya sa yin kaje 50 ko 60 ko bene ne ana ba su da maimakon a taya ka jaje domin duk wanda ya kai kai kara 60 zai wahala ya sake maimaita 60 ne ko ya maimaita a rikice zai maimaita mai yawa bai san yana yake ba ka zubi masu shekara 80 da 90 ko 100 kana ganin suna jin daɗin duniya kamar yadda kai ɗan shekara 40 ko 50 kake jin daɗin duniya ai ina jin ma yanzu 40 da 50 ma kusan a rikice suke kwarai da gaske kana da mata da ya'ya da menene a rikice ne za a samu kake akwai abin da ya dame ka wanda mai yiwa bai aure ba ba a tambayansa maganan ne bai ɗauki rikicin komai ba to shi ne mai yiwuwa ke jin daɗin duniya yake walwala yadda ya ga dama to kaje ke kana sittin ko saba'in a jana maka wani ba zai na mai mutumin da ya kusan gangarawa lahira har wani kek din da za a sani ya kudawa kana musulmi kana alhaji kana basarake kana Yallabai. bai wannan yahudanci ne kuma Allah sai ya tambayi ka ranar takin alkiyama domin boko ba hauka bane wayewa ba hauka bane kuma barikanci ba lafifi bane ya kamata ji tsoron Allah kiyaye wannan kenan wal mautu ya fi bagata haka ne wa amalun mahfuza sannan da ayyuka kuma waɗanda ake kiyayewa saboda duk abin da kake aikatawa Allah tabaraka wataala ya sa malaiku suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Walmautu ya fi bagata mutuwa kuma tana zuwa auke a eh, yi ai dama haka ne wanda ya yi rashin lafiya ya ta fama wani za ga yi shekara da shekaru yana rashin lafiya amma Allah bai dauki ransa ba wani na sati ɗaya sati biyu sai ka ci ya tafi wani kuma ya fito haka kawai sai ka ji ya shake mutuwa irin bagata to dole ya shirya eh, ko ku samari da kuke walwala kuke ganin kamar mutuwa ba za ta dauke ku ba samari nawa mutuwa take dauka ya kamata ku duba ku rage shagiyancin da kuke yi a duba a tuba zuwa ga Allah faman zara a khairan duk wanda ya shuka alheri fa yau shi ko an yahsu da ragaba to lalle zai girbi abin da yake so wa man zara sharran duk wanda ya shuka sharri yayi tsiya fa ko an da nadama to zai girbi nadama lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba wale kulle zari in mislu ma zara duk wani mai shuka yana da irin abin da ya shuka kuma Allah baya zalunci la yasbiqu bati'un bi hasbi mai jinkiri mai tafiyan kunkuru ba zai rasa rabonsa ba bahaushe yana cewa rabon kwado ko ya hau sama zai yi mai zai fado kwarai da gaske ko ya yi sama zai fado ya an Allah ta'ala ya riga ya kaddara rabonka ne to ba wanda ya sai hana ka wannan rabon dun dalilai masu yawa za su shigo sai ka samu wannan sannan kuma wala yudriku harisun mai tsananin kwaɗayi ba zai riski malam kaddar lahu abinda ba a kaddara masa ba duk abin da Allah bai kaddara ba wala ba za ka samu ba yasa yana daga cikin ka'idodi na imani imani da kaddara mai kyau ko mara kyau ba hana ka fafutukan nema ba kana iya nema amma lokacin da kake nema ka ringa zuwa idan ka samu ka gode wa Allah idan ka rasa ka gode wa Allah in abin da za a ci gaba da nema ne ka ci gaba da nema saboda arzikin Allah yana da faɗi. na'am fa in kai ran idan an ba ki alheri to falillahi ko fallahu ata Allah ne baki wannan alheri dun babu wani wanda za a ce ko gwamna ne azurta ka ko shugaban kasa ko wani minista ko wani mai kudi ba wanda zai iya lokacin da suke da dama za su iya baka kyauta na fitan hankali kuma ran da daman ta kubuce ba za su iya wannan kyauta ba warai da gaske saboda haka ba mai bayarwa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ka yadda da wannan kar ka zo kana tafa fituka ma na siyasa ka zo kana jin haushi wai ka ce ba a yi da ku da me to da ba don Allah ku yi ba eh da ba don Allah ku yi ba kenan ko saboda an zo rabon ganima ba raba da ku ba an zo rabon arziki na gwamnati ba raba da ku ba to ba don Allah kai ba kenan eh ai gara da wuri tun da ka ce to ayi yarjejeniya eh idan aka samu aka tsallake ma'aikata kaza da ma'aikata kaza ko kwangila kaza na miliyan kaza nake so sai a sa hannu shikenan idan kun faɗi ko rushe in ba ku faɗi ba kuma sai yi kokari a cikita maka alkawarinka tunda ba don Allah ba ne wa man wukiya karran duk wanda aka tsare shi sharri fallahu waqahu Allah ne ya tsare shi amma ka zo ka ce wani ne ko kuma masu guru da laya na makirme sai ga mutum ma yana tare da guraye da laya din ma sai ga kaman bai san ma gabas ba ina aka fiskanta ma bai sani ba eh kana tare da guru da laya amma kuma ka bari cinnaka tana cizon ka Na bai kamata ka bari cinnaka ta cije ka ba ya kamata shi ma sai kai guruncin naka ko kuma layancin naka na'am almuttaquna sada masu tsoron Allah su ne shugabanni ko mutum ya ki koya so shugabanni duniya da lahira amma ba lalle a ba su shugabanci na kwaloluwa ba amma dole a rinka tafiya da su dole a nemi shawarwarinsu dole a nemi adoyinsu wallahi a najeriya nan kai ko a duniyan nan ba shugaban da zai shugabanci bai nemi addu'a ba wallahi bai isa ba kowa yana neman addu'a wanda ba musulmi ba ma yana neman addu'a balle wanda yake musulmi to masu tsoron Allah su sukan hangar da abu ne ba lalle ne a sa mutum shugaban wani za ka sami mai tsoron Allah ka baki gwamna ba zai iya gwamnati ba zai iya jagorancin gwamnatin ba kwarai da gaske ko ka baki shugaban kasa ba zai iya ba saboda ba layinsa ba ne to shi yasa wajen addu'a ana cewa ja'alna lil muttaqina imama wal fuqaha uqada su kuma malaman fiqhu sune jagorori eh sada shugabanni kada ki ma shugabanni amma jagorori wato ayin baka saurara musu baka rinka dungure kenan a sallah mun zaka wayi gari jahili yanzu wa'azin da ake ake karantarwa a karanta qur'ani a karanta hadisan annabi a karanta littafin fiqhu a karanta tarihi ana daukan darasi idan baka saurara ba kai ne za ka zama gungurumin jahili saboda haka ko ki ko kaso malamai suna jagoranci kuma dole su yi jagorancin nan sai dai za ka haɗe ranka ka mutu ko ma in banda tsaban maganganci ai ganganci ne ka ce wai malami shi ba zai maka jagoranci ba ai ganganci ne kwarai da gaske tunda da aka haife ka lokacin da za a yi sunanka sai sayan kira malam tun ba mamaki wani za ka samu an haife ka amma babansa ko lafiyayyar fatiha bai iya ba sai kira malam ka ta yanka ragon masu yankira malam duk wani uban aka kyale giya yanka rago to za a ci mushe ko ba ga bane to amma kun san babu waɗanda aka raina sai malamai babu waɗanda aka raina mutane yan suna gaban malamai ne sukan yi kon ko idan wani rikici sun shiga wata rigima sai su zo ala ta kamun kafa amma wani yana koma a gefe sai kama guna guni kai ta yi Allah yana ganin ka munafiki Allah kyauta wa majalisuhum ziyada sannan wuraren zaman su karin ilimi yake samu ke sa kullum muke ce malamai su ji tsoron Allah irin hayaniyan da yake a gabatar a wajen karatu ba daidai bane ka karanta wa mutane abin da ya cancanta a karanta sullasa alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-'adhab akbar inna alaina thumma inna ilaina warai da gaske Eh, an juya ko na'am don haka abinda ake so shine a rinka samun kari duk lokacin da ka halarci majalisa ka samu kari karin kuma ana kai ba kawai haka za ka yi ka haɗe hannunka kana ta girgiza kai ba yanzu kai malam mai walda idan na tambaye ka duk abin da na fala na yi minti talatin ko ina ganin na kai minti talatin yana abun nan za ka iya bayani na minti goma abubuwan da na fada ina wayanka ina littafinka na ɗauka eh, ko kuma bayan ka koma za ka je ka danna ne ka je waɗansu muhimman abubuwa ne na ambata waye zai faɗa mini 10 point cikin abubuwan da na faɗa cikin minti talatin wani sai ya duba littafi ko kuma ya ta zazzare ido to shine problem din da muke samu saboda za ka ce ba sai na yi ba gobe ma zan sake dawowa a yi kenan sanda Allah ya ɗauki raina kuma ya barka baya kai ta ce zan yi yatsanka kana ce da Allah du'a har haɗo mun karatunsa a lokacin ne za ka yi jimami na lokaci guda in an har haɗo maka majewa za ka yi kuma mun haɗu a lahira ko sannu ba na so ka ce mun <laughs> eh, inda ba addu'o'i za ka yi ta mini Ɗayan ka ya do'i wa mutum a nan duniya an kaga ka amfane shi kamata ya yi lokacin da aka tuna shi kafin ma mutum ya mutu a yi masa kyakkyawan addu'a shi yasa aka ce zan nubil mu'mini na kaira. a rinka zato wa mutane zato na alheri kwarai da gaske za a zuwa ce a yi ga malon wani a ce ai Allah ya ji kansa Allah ya saka masa da alheri kawai alhaji wane ce Allah ya ji kansa Allah ya saka masa da alheri ranka shi daɗewa ne wanda ce cafi to ko ka ce cafi ne ka ce Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa eh tunda wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo daga baya mai suke faɗa ya ƙulu na rabbana fir lana wal ikwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya gafarta mana gaba daya eh na'am sai wa an auli bin abdullahi kala to ga wata ruwaya daga aunin an abdullahi ya ce kala abdullah wata rana abdullahi bin matsud ya ce laisal ilmu bi kasarati riwaya to ba wannan kuma da malamai yake yi ba wai ilimi bane yawan ruwaya a karanta wannan littafi a karanta wannan littafi a karanta shafuka masu yawa ya ce walakin al'ilim alkhafiya ilimi shine tsoron Allah to wannan shine abinda malamai suka rasa a yanzu Allah ta'ala ya ce innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama to al-ulama wanda za a kira sunan mutum malami to shine mai tsoron Allah wajen kiyaye dokokin Allah yana gaba to gaskiya abin da muka rasa kenan a yanzu karatu kan akwai karatu da yawa eh akwai jawabai da yawa iri daban-daban da salo daban-daban amma tsoron Allah ke karanci to Allah ya kara mana tsoron Allah wa qala radiyallahu anhu har ila yau Abdullahi dan Mas'ud yace ma minkum illa dayfun ba wani daga cikin kwanan duniya face bako ne duk wanda ka gaike a duniya bako ne ko ba ka bane bako ne tunda a yanzu ba za a gwada maka mutumin da yake kara 200 ba ko a nan garin Bauchi ko wanda yake kara 200 da ransa a cikin garin Bauchi Ta turaki kina ga kana duba sama domin kone ne tsofin hannu akwai wanda yake kara 200 a cikin garin bauchi babu saboda tsofin iyayen da kakannin su riga sun tafi to yadda suka zo da waɗanda suka kafa garin ina suke waɗanda suka yi kuɗi a garin ina suke manya-manyan mutanen da suka yi shugabanci ina suke manyan malamai ma ina suke saboda haka kamar yadda suka tafi haka kai ma za ka zo ka tafi kai ma bako ne ka sassauta wa kanka walau kana fi duniya ta dumu li wahidin la kana rasulullahi fiha mukhallada idan da duniya tana dawwama ga wani to da manzon Allah ne zai dawwama a duniya innaka mayyitun wa innahum mayyitun abinda Allah ya ce masa kenan shine wani garin ya ce wa maganin mayu innaka mayyitun wa innahum mayyitun ai Allah gafarta mana wa maluhu ariya dukiyarsa dukiyarsa kuma wato kaman aroyi eh, duk a wajen Allah aka yaro Allah ya baka aro ne tunda mun riga mun yi bayani a baya duk manya-manyan nan da suka yi jagoranci yanzu ba sa nan to ba nan garin kawai ba kowane gari idan ka ji haka za ka samu haka za ka samu saboda haka kai bako ne dukiyanka dukiyan aro ne faddai kumar bako kuwa zai tashi wata rana ce gaji ya tafi wala ariyatu abin aro kuma mu'addatun ila ahliha to za mu yadda ita ga masu ita wane ne masu ita dama Allah shine mai ita sai dai dama an ka tafi kana da magada za a raba babu magada kuma shike na sauran mutane su warwake kwarai da gaske da kama akwai hukuma ta musulunci ne sai a ce baitul mal baitul mal su za su karba su yi ayyukan da ya dace ga wanda bai da gado wato ga wanda bai da magada a da ana samu kun san suna da jahilcin su ha kawai mutum zai tashi a garinsu don iyayensu sun bata masa rai wani kuma yayi abin kunya ne a garinsu ko wani abu makamancin wannan to sai ya bar garinsu ya shiga duniya a lokacin babu ainihin waya babu hanyoyin sadarwa babu mai yiwa ma ba nesa zai je ba amma in ya je wani babban gari sai ya bata ba ma mai tambayansa daga ina kake sai dai kowa ya tambaye ki sa zai ce muhammadu kuma zaka ka samu asalin sunansa ba muhammadu bane zuwa ko wanda aka samu a cikin takaddunsa shi ya je ma ya yi karatu a shi akwai takardan da ya rubuta ya yi bayanin komai amma da 'ya'yansa da jikokinsa ba su san daga ina yake ba sai bayan ya mutu an ji an bitu ne an abin nan saboda ya riga ya yi karfi a wajen kawai garin ɗauko takaddunsa ana abin nan kawai sai aka samu wata takarda ya rubuta ya yi bayanin shi daga waje kaza yake yana da yan uwa kaza kuma abu kaza kaza amma sunansa ma a garin da ya faɗa wani suna ne daban ba sunan da aka yi masa yanka ba to da su suna da wannan problem ne sai ga mutum ya shiga duniya eh kamar masu tafiya cirani ne ba yadda za a yi ka tafi cirani kana da mata da ya ka tafi can waye zai ciyar da su me kake nufi kana nufin haƙoƙin su baya kanka wallahi sai Allah ya tambaye ka saboda haka masu zuwa cirani garin nan yanzu akwai hanya mafi sauki in kun zo ce rani garin nan ne ma to ku ringa aika mai iyalanku ku ringa aika musu amma wani zai zai wata hudu wata kida ba a san na yake ba sai ya kunsa abin da ya kunsa kuma sai ya kama hanya ya tafi inda za a buge ki a hanya sai ka samu ba abin da ya kunso in ba tsiya ba to ina amfani tiranin babu ba gara ma ka zai a garin kun ya so talauci ya kashe ka ba Allah kyauta وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن wannan ruwa ya kuma daga abdurrahmani dan abdullahi dan mas'ud yace babansa ya ce kala atahu rajulun wani mutum ya zo wajen babansa fa kala yace ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman allimni kalimatin jawami ana wafi'a yace ka sanar da ni waɗansu kalmomi a dunkule masu amfani فقال له عبد الله يا عبد الله بن مسعود سيك لا تشرك بالله شيئا وظلم القرآن, أو مع القرآن حيث زال ومن جاءك بالحق فقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فارزقه عليه وإن كان حبيبا قريبا ya ce la tushrik billahi shay'a ya ce kada ka kuskura ka yi shirka da Allah saboda inna shirka la zulmun azim wa zulma alqur'ani haythu zala ka je tare da alqur'ani ka zarce da qur'ani duk inda ya zarce duk inda qur'ani ya je to ka kasance tare da qur'ani ba ya ka rike qur'anin kana ta karantawa ba alhali kuma halinka bai da kyau ba abin da yake nufi ba kenan yana nufin wato abin da qur'ani yake karantarwa in ka yi nan kai in ka yi can ka yi can wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu duk wanda ya zo maka da gaskiya ka karba wa in kana ba'idan koda kuwa nesa yake da kai bagidan koda kuwa akwai adawa tsakanin ku da shi akwai kiyayya inda ya faɗa maka gaskiya ka karba wa man ja'aka bil batil duk wanda ya zo maka da barna to farduduhu kamar yadda ke alaihi kamar yadda barnan a kansa wa in kana habiban ko da kuma wato masoyinka ne kariban adab da ka yake kaga wannan kamar da yan siyasa yake magana da mutanen opposition warai da gaske idan wani mai opposition ya faɗi magana to yana da kyau sai ya duba a gani na kusa da kai wanda ya yi yawon kamfen tare da kai ka lura da maganarsa don zai iya halakar da kai wancan zai faɗa maka gaskiya ya sa wanda suka yi ma siyasa sosai su sukan saurari jawabin yan adawa ne saboda waɗanda suke tare da su zai wahala su ga kurakuran su fada ba za su fada ba to yan adawa ne suke sauraron jawaban su a ɓoye babu wanda ya sani domin shi ɗan adawa kullum yana kwakulo laifinka ne sai ya fada ya ta yuyutawa to ran da ya ga ka gyara wannan kuma sai ya bar wannan zai je kwakulo wani in kun lura za ku ga abin da yake faruwa ke? shi yasa duk wanda yake shugabancin yana da hankali to wannan yake sauraro abin da yake yi sai ya ci gaba duk abin da ka ji ba a yi magana kai ba to kana yin daidai amma abin da aka zo aka yi ta surutu aka yi ta abu to kai sai ka dauki darasi da hikima kafin a ankara nan kaya magance wannan an wuce gaba daya amma in ka tsaya wai na kusa da kai ne to za su kai ka su baro waɗannan su ne suke halakar da shugabanninmu na siyasa da kuma shugabanninmu gaba daya masu fadancin banza da wofi wanda kuma duniya suke nema in kun ba su duniya su yi kun ba ku ba ku ba duniya ba ba za su yi ku ba Allah kyauta wa min mawa'izihi aidan yana daga cikin wa'azin Abdullahi da Mas'ud radiyallahu anhu kala qala radiyallahu anhu wannan kan yayi jawabi mai tsawo yace inna asakal hadisi kitabullahi azza wajal wa awsaqul ura kalimatu taqwa wa khairul milal millatu ibrahim wa ahsanu sunan sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa khairul huda hadiyul anbiya wa akraful hadith dhikrullah wa khairul qisas القرآن وخير الأمور عواقبها وشر الأمور مهدفاتها وما قل وكفى خير من مما كثر وألهى ونفس تنجيها خير من إمارة لا توفيها وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة ندامة يوم القيامة وشر الضلالة الدلالة بعد الهدى وخير الجنى جنى النفس وخير الذات التقوى وخير ما ألقي في القلب اليقين والريب من الكفر وشر الأمى أمى القلب والخمر جماء الإثم والنساء هبالة الشيطان والشباب شعبة من الجنون والنوه من علم الجاهلية ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا حجرا وأعظم الخطايا الكذب وسباب المسلم قصور وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة جمه ومن يعف يعف الله عنه يعف الله عنه ومن يكتم الغيظ يأجره الله ومن يكفر يغفر الله له ومن يصبر على الرضية يوقفه الله وشر المكاتب كسب الربا وشر المآكل أكل مال اليتيم والسعيد من وئذ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يكفي أحدهم أو أحدهم ما قنعت به نفسه وإنما يصير إلى أربعة أذرع والأمر إلى آخره وملاك العمل خواتمه وشر الرواية رواية الكذب وأشرف الموت قتل الشهداء ومن يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا يعرفه ينكره ومن يستكبر يدعه الله ومن يتولى الدنيا تعجز عنه ومن يطع الشيطان يعصي الله ومن يعصي الله يعذبه abin da ya falake ba kun ga wannan jawabai suna da yawa waɗansu sun yi kama da ayoyi waɗansu sun yi kama da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa shekaru da yawa a cikin musulunci cikin ilimi yana da amfani kwarai da gaske ko da baka yi karatu mai yawa ba inda ka samu natsuwa a lokacin da shekaru suka yi maka yawa to kusan duk abin da ka fada ko dai ayan kur'ani ne ko hadisin manzon Allah kwarai da gaske amma yin tsohon bariki ne wato wannan mutuwan sama ke fi alheri don ba haka ba yara sun rinka koyan wato iskanci da barna kenan a hannunsa yasa ba a son tsohon banza a ko'ina ne don ba alheri ba ne Allah kyauta ya ce ina asakal hadisi kitabullahi abda wa jalla ya ce mafi gaskiyan zance littafin Allah shi shine alkur'ani wa aukakul'ura mafi amintacciyar igiya kalimatu taqwa ce kalma ta tsoron Allah wace ce kalma ta tsoron Allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah hmm. sai ba kawai ka zauna kana ta fada hakan nan ba kuma a can gefe kana yin abin da ka ga dama za ka faɗi kalmar shahada ne bi shuruɗiha akwai sharuɗanta akwai eh, dokokinta wa milal millatu ibrahim millata abikum ibrahim addinin annabi ibrahim addinin musulunci kenan wa kumul muslimina min qablu wa fi hada wa kana sunan mafi kyawun hanyoyi sunnoni sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sunnan annabi ba sunnan yan siyasa ba ba sunnan sarakuna ba ba sunnan shugabannin duniya na shirme ba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa khairul huda hadiyul anbiya fiyayyar shirya ita ce shiryan annabawa hanya guda ɗaya suka bi hanyar musulunci babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma abin littafin Allah wa ashraful hadisi zikrullah mafi darajar zance shine ambaton Allah wanda ayoyin Qur'ani sun ambata a wurare daban-daban wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un wa khairul qisas alquran inda kana son ka samu mafi alherin kissa alkur'ani shi yasa duk kissoshin alkur'ani kissoshi ne na gaskiya duk labaran kur'ani labarai ne na gaskiya ba ta tsoniyoyi ba ne to me yasa za ku jin wannan kuje kuna jin kunnen ka nawa kai kunnen ka nawa ne ba biyu ba ne kawai ana kirga maka karya wai kana abin nan da wani kwana tamanin ne ko casa'in ne ya za dole ka shiga rudani dole mata su shiga rudani wani in ya iya kirkiran karya kawai in ya zauna ya rubuta littafi shi kenan ko da yake kuma mutane yata maganin su kenan a zuwa ta cin kudin ku a kwana casa'in ana cinye kudin ku tun da kun ajiye kurani tunda qur'ani da kun ya faɗa cewa duk abin da yake faɗa gaskiya ne yasa duk abin da ya inganta a hadisin annabi gaskiya ne amma sabaninsa to zo ne ya ce ko kuma labari ne to dalilin da yasa malamai da yawa suke ganin idan mutum zai ba da labari ko da yara ne a rinka ba su labarin abin da ya auku ingantaccen labari ya fi sauki akan a ba su tazo kawai an ce gizo ya yi kaza gizo yana magana ne ko koki ta yi kaza suke nan ba wanda aka raina sai gizo da koki wa khairul umuri awaqibuha mafi alherin al'amura karshe karshen al'amura yake dubawa mutum ya kare da mai kyau shi kenan lokacin samartakanka kana yi duk yanda za ka yi a garin kowa ya san kai ke dani ne amma mai yiwa lokacin da ka zo korijo ko ka zo dattijo ana zuwa za a ce limamin gari wane ne liman ku kai ni gidan liman sai a ga ka fito eh, shi kuma wanda ya ganka ya zan kai da a cikin shaidanu kake ya eh, Allah ya rufa maka asiri ya yi haka ake so lokacin da kake aikin gwamnati ba fayil din da baka batar ba da kai ake hada baki a kowai fayil yanzu kayi ritaya sai istighfari kuma karka yadda ka kare istighfarin nan kana baka wani contract ka karba za ka koma ruwa da ɗaya nake ba da biyu ba wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kirkirarrun al'amura bidiyoyi kenan imam malik ma yana fada cikin wadansu abu ya tunasa eh, wa sharrul umuri al-muhdathatul bada'i'u wa khairul umuril dini ma ma kana sunnatan wa sharrul umuri al-muhdathatul badayu mafi alherin al'amura a cikin addini sunnan annabi mafi sharri kuma bid'a saboda haka sai ya yi kokari ya kiyaye wani kana taba shi zai ta ai ni imam malik na kai abin amma sai ga yana waɗansu bidiyoyi ya bar hadisan annabi ya kama waɗansu maganganun da ba su da tushe ko ba su da ƙarfin irin na hadisai wa ma kalla wa kafa hairun mimma kasura wa alha duk abin da ya karanci kuma ya wadatar ya fi wanda ya yi yawa kuma ya shagalar shi yasa kaga kowa azi ne ba a san koyaushe a ta yi yanzu da za mu mai da karatunmu nan awa biyu ko awa uku ai za ga to awa lai ma gashi ana gengadi a gaba na ma ana gengadi eh, na'am a gaba na ma za ga ana gengadi eh amma kar Allah da farko farkon bude masallaci ai awa ɗaya da rabi muke yi ko awa ɗaya da rabi da yake a lokacin kawai ana Allah Allah awa ɗaya da rabi za mu zo mu yi karatu a tashi kuma ba mai gajiya gobe ma za a sake dawowa a tsohon masallaci daga baya muka yanke muka dawowa wa laidaya awa ɗaya da ma muna muna allah allah gwada mana saura minti biyu saboda ya da yawa to wani asali hadisi ne ka faɗi magana 'yar kaɗan da za ta yi amfani ya fi ka faɗi maganganu masu yawa نعم ونفس تنجيها خير من إمارة لا توفيها da rai guda daya wanda za ka kubutar da ita ya fi shugabancin da ba za ka iya gidigewa ba farai da gaske kai abu ɗaya mai amfani ya fi a ka shugabancin da za ka yi ta kame-kame ran takin kiyama ka je baka da amsa saboda haka mutum ya ji da shugabancin gidan sama ya yasa kullum muke fada an ana magana shugabanci ka bar tunanin gwamna kana tunanin shugaban kasa kana tunanin wani minista ko da yake da yake su suke hawa manya-manyan motoci da ko suke tafiya da abin da kai ma da kake da gida akwai shugabanci kwarai da gaske Matan ka da yayanka uku amma idan ka fito za ka zo ka zauna a tukuba ga mai shayi a gefe an baka nama na ɗari biyar an baka indomi na ɗari da hamsin an haɗa maka da kwai na ɗari da goma yana jin saba'in saba'in ne ko manya-manyan kwai eh ko ɗari ɗari ne to zan nan da daɗawa kuma an zo an haɗa maka gidi, sannan su kuma kafarsu da masara kuma baka saya musu nama ba kana ganin wannan kai a shugabancin kayan adalci to me yasa kake kallon na gwamna me yasa kake ganin na wani babban sarki ko me yasa kake ganin na shugaban kasa kai baka gyara naka ba kuma yadda aka baka shugabancin 'ya'yan mutane mata ka aure su da 'ya'yan da Allah ya baka da ƴan tiranin da suke karkashin ka su kwata baka rike su ban an baka gwamna ma ka zaka yi zalunci farai da gaske amma an ka rike wannan za kwatanta sai dai ka dan ka gyara ya fi a baka mai yawan da ba za ka yi gyara ba وشر المعذرة في نادر الموت لا حول ولا قوة إلا بالله يتي ما في شر أذري شيني لوكة إن متن يزو متوى فرأيت قلت لوكة إن متن يزو متوى إن يباد أذري وألا بذكر بابا وليست التوبة للذين يعملون الطيئات حتى إذا هدر أهدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار saboda haka inda ya har za ka kawo uzuri wa Allah to ka kawo masa tun da wuri ko da kame kame ne don wani lokaci Allah ya kan sassauta wa mutum yawa wani abu kana iya kiyayewa amma baka kiyaye ba ka je ka yi barna to da daddare sai ka tashi kai ta kukanka ba wanda ya sani ya Allah ba zan sake ba ya Allah na tuba to fa Allah zai yafe maka ko da ko ka zo ka sake inda wannan ne an yafe maka in ka sake kuma sai ka sake neman tuba sai dai kuma ran da duk kai baka nemi tuban ba ka tafi lahira a haka to in baka yi sa'a ba duk na bayan da warware su don za a ce ba gaskiya ba ne ai matsalin kenan amma wallahi da mutum zai yi laifi ya tuba zai yi laifi ya tuba zai yi laifi ya tuba ko so miliyan ne Allah zai karba Allah zai karba saboda tuban na ai kai kasancewa idan baka tuba ba kuka hadu da Allah babu dadi ko baka bane to wannan ma imani ne akan wanda za ce tuba ya ce kai hatta ya hadiya ni Allah shi har sai Allah ya kirye ni ni ba zan tuba yanzu ba ko kuma sai na yi kusan mutuwa to ya san yadda mutuwan za ta zo ta same shi to shine mummunan uzuri mummunan uzuri kine lokacin da mutum ya zo mutuwa ya kawo uzuri ai babu ai ka gama to tun kana da karfin ka kana walwala ka tuba wa sharru nadama nadamatu yawmil qiyama wa sharrud dalala ad-dalalatu ba'da al-huda wa khairul ghina az-zadi at-taqwa wa التقوى ma ulqiya fil qalbi al-yaqin shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh